Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ci gaba da cece kuce zuwa jiya Juma'a a tankiyar da suka shafe makonni suna yi kan kasar Ukraine. A kuma daidai lokacin da kasar Rasha ke barazanar yin ramuwar gayya ta amfani da karfin soji muddin neto bata amince da bukatar janye wata karamar rundunar soji da ta girke a tsohuwar kasar communist ta gabashin turai wadda yanzu kuma mamba ce a kungiyar ta neto ba shugabannin jamhuriyoyi biyu da suka yi shelar ballewarsu a donbass sun yi kira ga 'yan kasashen su jiya juma'a da su fara shirin tashi sannan waɗanda kuma suke iyawa su saba makaman yakin su sannan saura su tashi kuma za a samar musu da kayan abinci da matsugunai a garin Rostov don na ƙasar Rasha. A wani jawabi ta gidan rediyo shugaban Dennis, Denis Fushilin ya ce rayuka da kuma rayuwar mutanenmu sun shiga cikin haɗari. Ya yi zargin cewa shugaban Ukraine ya girke sojoji akan iyaka kuma a shiri yake ya bayar da umarnin kai hari. Gargaɗin cewa a tashin ba wajibi ba ne. Jawaban shugabannin Donetsk da Luhansk da aka yada ta gidajen rediyon an naɗa ne tun kwanaki biyu da suka gabata a cewar wasu ƙwararru kan yanayin bidiyo da suka yi nazarin kwayakwayen bidiyon. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Leo Austin ya yi kiran da a sassauta tayar da jijiyoyin wuya game da rikicin na Ukraine a wata tattaunawa ta wayar tarho a jiya Juma'a da takwaran aikinsa na Rasha a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Austin ya yi kiran da a kai zuciya nesa a mayar da sojojin Rasha da ke zagaye da Ukraine zuwa sansanoninsu a kuma shiga tattaunawar warware rigimar a diflomasiyance a cewar sakataren ya labarai John Kirby a wata takardar bayani. Wannan tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta yi shaidar shirin atisayen rundunar soji masu sarrafa makaman nukiliya daga yau Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa zai jagoranci atisayen. wanda zai hada da jerin rawar daji ta harba makamai masu linzami masu iya tashi daga wata nahiyar zuwa wata da kuma makamai masu linzami da ke iya sarrafa kansu a cewar ma'aikatar tsaron rasha rahotanni na nuna cewa jiya juma'a 'yan sanda a ottawa kasar canada sun fara kama direbobin motocin dakon kaya waɗanda ke zanga-zanga kan wajabta yin rigakafin cutar corona da sauran tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar a ƙasar da suka fara tun makonni uku da suka gabata. Yayin da wasu suke sanye da rigunan yaƙi kuma ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu, 'yan sanda sun fara ƙoƙarin fatattakarsu tun da daren ranar Alhamis. lokacin da aka ce sun kama jagororin zanga-zangar Tamara Leach da Chris Baba a wajejen gidan majalisar dokoki da ke babban birnin kasar hukumomi sun kuma killace wani babban sashi na tsakiyar birnin don hana mutane ciki har da manema labarai kutsawa ciki hukumar yada labarai ta canada mai kula da kafofin yada labaran gwamnati ta ba da rahoton cewa an yi kaman kuma 'yan sanda sun kafa sansanonin tsare mutane da dama a birnin mutane tara sun ɓace bayan da gobara ta tashi a wani jirgin ruwa da ya taso daga girka zuwa italiya da safiyar jiya jama'a kuma 'yan kwana-kwana sun yi ta ƙoƙarin ceto mutane da dama da suka makale cikin jirgin a cewar hukumomi fasinjoji kimanin 240 da ma'aikata 51 ne ke cikin jirgin mai suna euroferry olympia mai ɗauke da tutar ƙasar italiya lokacin da gobarar ta tashi kuma jiragen ruwa masu ayyukan ceto sun yi cinkus a tsibirin kofu inda aka girke motocin ɗaukar majinyata abin tamkar almara kamar abin da aka yi ne a titanic amma wannan da gaske ne a cewar david waller wani direban motar dakon kaya wanda aka ceto kuma yake wani otel a kofu. dangantakar china da rasha da ke daɗa zama ta ƙudda kud tana iya haifar da sakamako mai tsanani ta fuskar yankin ƙasa da siyasa da kuma tattalin arziki muddin rikicin ukraine ya faskara a cewar masu nazarin al'amura yayin da manyan ƙasashen biyu suka dada ƙarfafa abin da suka kira dangantaka ta dalla-dalla mai matuƙar muhimmanci china ba ta yi tayin bayar da cikakken goyon baya ga mamayar da rasha ka yi ma makwabciyarta da ƙarfin soji ba kuma akwai alamomin da suka nuna cewa fannin shugabancin china ya damu saboda wannan gamar soji da ka iya zama mafi muni a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu ba zai haifar ma china da mai ido ba a daidai lokacin da dangantakarta da turai ke dada su kuma tattalin arzikinta ya fara gyangyaɗi. Jiya Juma'a, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya himmantu ga ganin cewa shugaban sashin kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya kai ziyarar gane ma ido ta haƙiƙa a lardin Shinshan na ƙasar China inda tsirarin 'yan ƙabilar Wiga da Musulmi masu alaƙa da Turkiyya ke zaune. Zai fiye ma China idan har ta gamsu cewa ba ta yin abin da mutane ke zargin cewa tana yi. zai fiye ma china ta samu ziyarar haƙiƙa ta babbar kwamishiniya kuma za mu yi duk abin da muke iyawa don ganin cewa an yi hakan a cewar guterres ya ƙara da cewa muddin aka kasa yi to lallai babbar kwamishiniyar za ta yanke shawara gwargwadon ikonta shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi waɗannan kalaman ne a jamus a wurin taron harkokin tsaro da ake yi a munich bayan da ciyaman ɗin taron ambasada wolfgang ischangar ya tambaye shi labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida dama mako da ya shige nake cewa kana ɗoki wai an yi zafi na ce yi a hankali yi a hankali. Ga <laughs> idan kuma ba na abu ya rikide. su zai biyo ba haka ko. Ah, amma kuma ai yau da ɗan dama. A yau ba da dama ne na ga eh. kaman bana mun fara san laba da sanyin ma kenan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan ni furannin kofar gida na ba duk sun fara fasowa Masha Allah. Sai ya zo ku mutu in asara. Wayo Allah. kasar <laughs> da kashe su malam suna da suna da ban mamaki wallahi kana kallo su eh. kamar dai wasu abubuwa ma masu rai da irin dai wanda muka abin nan. Haka. Abu kankani ya canza abu kankani ka kai. abun na da ban mm. Allah mai iko. Allah mai iko. yau baba katsina muka nufa allah sarki jihar katsina muka nufa dai eh, takamamme huntuwa wato abokin aiki mawa jaradin sani huntuwa ne St. za ta yi aure zai aure da yashi dai zan ce ko haka yawwa yau din nan ake bikin rafiyatu kurashiyu huntuwa da angonta sha'aibu aliyu ingawa a Magadi road To shi dai zara din ina jin wato kowane gida a magaji road kawai za mu nufa ko kuma <laughs> ko je za a kare titin ne gaba daya. <laughs> A shabu titin Gaba daya. <laughs> Magaji za a rufe yau. Hmm. A aura Rafiat. Allah sa an yi a dace. Amin sun Lafiya da albarkar zaman tare. Amin subba amin. To sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hajiya Hafsat Muhammad Baba, kwamishinan ma'aikatar mata da walwala al'umma ta jihar Kaduna. Da Hajiya Aishatu Muhammad Bello, Educare Proprietor wato mai makarantar da ake kira Educare, da Malam Muhammad Jafar Rigaciku ma'aikacin NDA Kaduna. sai kuma sani musa rigaciku shi ma ma'aikaci ne a wannan nda da mustapha shehu ikara da kanal yakubu yusuf soja zaria sai kuma dr adama adamu malama a sashen koyar da aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da Dr. Usman Abubakar malami a sashen koyarwa da aikin jarida a jami'ar Bayero Kado. Muna kuma gaida ɗaya daga cikin masu sharhi a wannan tasha ta biyo wato Dr. Usman Bugaje da iyalinsu duka da fatar an tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar a bar huce zuwa ga 'ya'ya jikoki maza da mata na a bar shi zuya makera kenan. wadda asalinsu 'yan birnin kebbi ne suka zo kasar ghana suke zaune a salaga muna mika gaisuwa gare su wadda za su yi taron karatun alkur'ani a ranar 27 ga wannan watan february 2022 da farko gaisuwa zuwa ga ainihin national chairman da ake kira abu safiya na ta'ala da kuma alhaji anas national secretary sai kuma misbahu police national organizer da alhaji mutassim national Treasurer. da mai jidda fatahu national porter sai kuma sista rahama national woman organizer da alhaji lawan a nan amurka wato advisor ne kuma director a bangaren kudi da mr muntaka baba shi ma advisor ne kuma director a bangaren shari'a akwai kuma mr abdullahi garba advisor ne kuma director a bangaren karatu da kuma hajiya rahi wacce ita ma advisor ce a bangaren kuma abin nan mata sannan akwai alhaji amisu wanda ke zama advisor a bangaren wato tarihi ke da hajiya a'i makira special advisor da kuma malam tanko shine limami na wannan dangi na makira to da fata za a yi taro lafiya to bari mu tafi jihar plateau baba mu mika gaisuwar fatima musa wada barikin ladi zuwa ga ibrahim musa wada da zainab babaji barikin ladi da shamsiya hamza ibrahim da sadiya m sadiya daga ƙasar afghanistan da maryam yar fulani daga saudiya sai jummai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da aishatu musa wada da maryam dauda da Greto to ani ta nike ma baba ta <laughs> nike kowa barikin ladi mu ma barikin ladi ne da na ga shamsiya hamza ibrahim na ga zainab babaji ta nike duk duk kowa ya koma barikin ladi <laughs> yan barikin ladin ne sai da na kuma zo na ga Maryam Dauda na ce kai yan barikin ladin nan fa akwai su da sunayen ma'aikatan biyu sai da na zo na ga baba ya kuma makeri da kuma alheri na ce to wannan ba yan barikin ladi ba ne ashe. Eh ba su ɗaya ba ne. ashe ba su kaɗai ba da to mhm. <laughs> Fatima muna godiya to baba lamba ta kai ma ta samu shiga. Ta malam. Ta Aishatu Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba Baba da Zainab Bilyaminu Abdullahi da fatan sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya na dai san ko wani bai ji ba baba ya ji. Haka yake. Na ji sarai. Kada an sa gaisuwa ko? Eh kwarai kwa. To sai kuma shugaban kungiyar murya talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira shi ma ya aiko da gaisuwar fata alheri zuwa gare ku duka an hada da alheri an hada da baba yakubu makeri an hada da malam eh, adamu elikaya da ali abdullahi doron baga da hafizu balarabe gusau da muhammadu gadar malam mamman kaduna da baba biyu mai sayar da man fetur bakin kuros mm. askira da mai zage mai faci allah sa haka ne ake faɗa bakin tashar askira da malama da Malam Musa mai shayi bakin tashar askira da fatar an wayi gari lafiya. Ta sai kuma wannan gaisuwar fata alheri zuwa ga masu gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri da Grace Alheri mun kuma sake shiga. Yau dai kwanakin nan lamba muna fitowa. Eh kwarai kuwa ai ba abin da za mu ce sai ala amfana. <laughs> Sai godiya. <laughs> ya ce ina gaida sarkin baji alhaji abubakar sali suleiman da kuma alhaji ada yaro gashuwa da usaini dangote karasuwa da buba mai goro gashuwa da alhaji burada dahan na sarkin kukuri da adam e adam gashuwa da usaina mama layya zatu wannan gaisuwa ta fito daga alhaji umar forever gashuwa sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa zuwa ga filin a bar ya huce ina gaida anas tino da jugudu mai tattasai bakin cross newman da kuma kaduru jigaga dan fulani warji sai kuma alhaji malami jika da fari gombe sai kuma comrade baffa haruna bajoga da matar shi aishatu muhammad adam da yar shi umar khairi baffa haruna da cindo kwasa mai kaji sangaru bajuga da daukacin masu sauraron ku daga sanusi solo numan race house adamawa To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka iya gama kasuwa da gaisuwa amma kafin mu dire bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Alinuhu amma ba fa Alinuhu da muka hira da shi makonni biyu. Eh ki ce ba sarki ba ba Alinuhu sarki ba. To ba <laughs> Alinuhu sarki ba. <laughs> Ba Alinuhu sarki ba. Hmm. Wannan Alinuhu eh, ana yana da inkiya da Ali Hadin Kari direban fm azare oh, to allah ya sa na faɗa haka daidai to yana miƙa gaisuwar fata alheri ga abokansa da ya ce sun hada da isuhun dila faki da yahaya dano azare da matarsa suwai ba ali haɗin ƙari allah ya sa haka ne da hassan abba katsalle a ƙarshe yana gaida ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya da fatan suna cikin ƙoshin lafiya to a madadin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto muna amsa gaisuwa hmm. heri kuma ya gaida alinuhu direban fm azare To. Ba sarki ba ko? <laughs> Eh ba sarki yan wasa ba. Eh, ba sarki yan wasa ba. <laughs> Ta da fata an wayi gari lafiya. Ubangida. yaye hasashe na gidana da za ka ɗauki zance na a Allah da ka haye hasashe na tun zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Ubangida na da za ka ɗauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe. Eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona gidana da za ka duba zance na wala ya Allah na ka muradi muradina uban gidana da za ka dauki zance na arado Allah da ya yi hasashe na zama bayi na ciki da bashi turewa muna haka yana mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikinmu ba kiwa muna biye al'aura muna tiyatewa giya ta rai ta sanya mu kararu dewa na tunani da sani da ke a kwakwalwa gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na to baba yau yau ina da labarai guda biyu to ko baka zabi ko kuma ko kuma zaba eh to zabo mana mu ai kowanne kika zabo daidai ne gurin mu <laughs> to bari fara da wanda dama ne niyyar baka to bari faro da shi din tunda ka bani zabi yake dan wato baba wani saurayi ne mm. da wani dattijo mm. ka san akwai wata cuta da aka fi alakanta ta da tsufa haka kwantuwa ko haka yawwa to dai wannan baba wani ne zai tafi matashi saurayi zai tafi sai wurin sayan abinci ya tinkari zuwa rumfa sai da abinci kenan sai hango wani tsoho yana ta sharɓa kuka yana ta sharɓa Allah kuka yake kuka yake ba kautawa hmm. wannan saurayi tun yana nesa yana ga abin da yake gani haka ne da ya kusanto hmm. ya ga wannan tsohon da yana ta sharɓa kuka sai ce baba lafiya kake ta kuka haka sai <laughs> sai tsohon ya ce mashi yaro ina da wata yarinya ce yan kimanin shekaru 22 a gida eh. mata hmm. wai kullum da safe sai ta yi min tausa ta soya min kosai ta yi min koko ta dafa min shayi mai daɗi. Ikon Allah. Saurayin ya sai ƙara fashewa da kuka sai saurayin ya ce to ba to me yasa. <laughs> Sai tsohon ya sake fashewa da kuka ya ƙara shiga giya ta san yadda ake sa giya ya ƙara eh. shiga giya tu na kuka. Wayo Allah. Ya ƙara fashewa da kuka sai ya ce ba yaron. ya ce masauran ya ce da rana da rana sai ta mu miyan alayyahu da tuwon shinkafa mai daɗi ta kuma haɗa man zoɓo mai sanyi mm. ana ciyar da shi daɗi eh, wai bayan ta gama haka sai ta zauna kusa da ni ta kunna mana talabijin mai ta kallo mana Allah sarki har yamma mm. <laughs> ya ƙara fashewa ta sai saurayi <laughs> ya ce To baba har yanzu baka gaya mu abin da ya eh. kake kuka ba. sai ci da baba ya shiga kuka tiri. Oyo Allah. A'a. da kuka. Wai sai ya ce mashi wai sai da dare kuma in yamma ta yi sai ce min eh, alkubus na roman kaza. Eh. Da kuma matse min <laughs> lemo ta kawo min in ce sha. Mm. Mm. <laughs> ya annashuwa ya kara bushe ya kara fashewa da kuka ta kai har yanzu baka gaya ba <laughs> abin da ya sa kake kuka ba sai tsohon ya ce to ai a hanyar gidanmu ne na mata ba san da zan ko <laughs> zan koma gida wannan abin daɗin ya wuce shi tun da Oyo Allah. Ni na ɗauka zai ce ta mutu dai ashe hanyar gida ne ya rasa ta. Gida ce bai sani ba. Ruba ma na. Wato shi wannan shi wannan. Eh. Kowa yake amma ba ta irin waɗanda ma za su mance ma da shi bai manta abin da ake yi ba. Eh, <laughs> waɗanda suka shiga irin wannan rudani. Wayo Allah. Ko ɗansu ma ba sa sani. Za su <laughs> iya ganin wani a ce wani ne abin da su tsaya suna kallo su ce wani ne. Eh. Eh, ashe ba yarinyan ya rasa ba hanyar gidan ce ya rasa ta. Yadda zai kuma ya sha shayi ya sha zoɓo mai sanyi. Wayo Allah. A matsa mashi ruwan lemu. Ah. <laughs> Yadda zai koma. Ah, lalle ya kai kuka. Uyu Allah ka Allah bai jarabtar bawa. <laughs> Haka to mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana baba ka tuna man zan baka labarin eh, waɗansu shahararrun ko makareta ne ko kuma san a sani ne ban sani ba. To shi ke dan to shi ke da sha Allah zan biki haka. Na kuma da majini na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ko Bakeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake walege. Lafiya uban girma kai nake walege. Ya rabba na ilahi ya gare ka zanta roko. kake biyan bukatu in har na zo da koko. Lafiya uban girma kai nake wa bege. shi arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangure wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voa da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya